wanda ya zo da daidai da 24 ga watan biyu miladiya 2026 cikin karatunmu na tafsirin littafin Allah maɗaukakin sarki a wannan masallaci na al'imamul bukhari da ke cikin rijiyar zafi a kano har yanzu muna cikin suratun zumar gabanin mu fara akwai wanda yake tambaya yana cewa menene sa'ayi ila jiya a cikin bayanai na ji na yi magana sa'i ko je ko shekaran jiya sa'i yana nufin safa da marwa ibada ce da ake yi a wajen aikin umara ko aikin haji na kai komo tsakanin dutsen safa da dutsen marwa wanda gurin yana cikin masallaci ko jikin ka'aba a yanzu ma dai gurin cikin masallaci ne cikin masallacin ka'aba mutum ya yi tawafi zai yi umara ko zai yi aikin hajji idan ya yi tawafi bakwai ya gama ya na fila raka a biyu to zai tafi wannan guri ya hau dutsen safa ya juyo ya fuskanci ka'aba ya addu'a sannan sai ya kama ya tafi ya tafi ya tafi tafiya sai zai yi sai can ya je kuma inda marwa dutsen marwa yake sai ya dan shi kaɗan ya fuskanci ka'aba ya addu'a ya yi ɗaya kenan kuma sai ya sake dawowa safa ya yi biyu ya koma marwa haka zai har guda bakwai zai fara ta safa ya kare a marwa idan umara yake yi yana yin wannan sai je sai sai ya gama umarar idan kuma aikin hajji ne to ya gama wannan zai yi haski kuma ya koma ya zama mina to wannan shi ake kira sa'ayi shine as-sa'i as-sa'i da larabci shine aiki to za ga kai kawon aiki ne a asalin shi kuma a mahaifiyar annabi ismail mata annabi ibrahim da ya kai ta wannan waje da ɗanta yana jariri ya ajiye su a gurin ba kowa ba komai ko aba a lokacin ba gina ta ba wurin ta dai babu ita a gurin tunda ba kowa a gurin daga baya Allah ya nuna annabi Ibrahim gurin ya gina ka'aba lokacin da zai tafi ya dan ban musu dabino da ɗan ruwa wanda bai da yawa ya tafi can da haka Allah ya umarce shi bayan ya face ne musu addu'a ya roƙi Allah ya sanya gurin da albarka ya sanya arziki a gurin ya kuma juyo da fuskar mutane zuwa ga gurin to tana wannan guri ruwan ta ya kare aka waye gari ba ruwa kuma yaron yana son ruwa to shi ne sai ta tashi akwai dutse kusa da ita safa sai ta hau kanshi ta duba ko za ta hango mutane ko wasu ayari wanda za ta iya zuwa ta samu ruwa bata hango ba sai ta sako ta gangara ta tafi akwai wani ɗan kwari ta wuce kwarin ta hau ta je can ta hau dutsen marwa ta hanga ta hanga ko za ta ga wani ayari ba ta hango ba sai ta dawo sai da sai haka sau bakwai daga baya kuma sai ruwan zanzam Allah ya kunkulo da shi a daidai inda yaron yake wanda shine ruwan zanzam da har yanzu ake amfani da shi to wannan shine wannan tafiyar to mu ma sai Allah ya sunnanta mana cewa idan mutum ya je ziyartar ɗakin Allah ya dawa su to ya je wannan sa'ayi din safa da marwa din to shine ma'anar sa'ayi tambaye shi ta biyu ce menene balaga balaga shi ne ah, fasaha a cikin zance a yi magana wadda take ta ɗauki hikima da kuma fasaha fasaha ma ma'ana ya zama dai magana da ake ganewa kuma tana ɗauke da hikima ta kai kololuwa wajen azanci to shi ake kira balaga da larabci a fanni ne ake koyarwa a ɓangaren larabci ta yadda mutum zai yi magana mai cike da fasaha akwai inda ana son ya yi tashbihi ya kamanta wani abu da wani abu to shi ma tashbihin kala kala ne akwai inda zai zo ya yi ko al-muhassinatul lafziyya irin su al-jinas al-tibaq duk wani nau'i ne na ilimin balaga yadda dai magana mutum za ta fito cike da hikima kuma da azanci kuma babu ta'kid babu kasa ganewa ayi magana mutum ya kasa gane mai ake so wannan ba a cikin balaga ko ya zama ta wasu kalmomi masu wahala faɗa saboda kusancin mafitar haruffan, ko wani makamancin haka shi ne ma'anar balaga sai tambaya ta ƙarshe ce me hukuncin jin waƙa. mun yi karatu akan abin da ya shafi waka da hukuncinta a wannan masallaci lokacin da muka zo tafsirin wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi la a takaice ita waka kamar magana ce magana mai kyau halal ne ka ji ta in ba ta da kyau haramun ne ka ji to haka waka idan waka ta zama babu kiɗa a ciki babu wannan kayan kiɗan zamani babu na gargajiya kuma ya zama abin da ake faɗa ta abubuwa ne masu kyau ko na addini ko na rayuwa kalmomi ne da ba su saba wa abin da Allah yake so ba ba kalmar baza ba kalmar zagi ba kalmar cin mutunci ba habaishi to ba laifi idan mutum ya saurare ta babu laifi a cikin wannan abin da yake haramta jin waka ya zama ta kunshi kiɗa kamar yanzu waƙoƙin da ake na zamani za ka ji suna kunshe da kiɗa san ana rerawa sannan ko ya zama ta kunshi maganganu na wanda musulmi ya hana ko na shirka ko na ba ta ko su irin wannan to wannan duk baya halatta mutum ne amma in mujarradin waka ce ta hikima wanda za a yi don wa'azantarwa ko wanda za a yi don ba da wani sako ko wanda za a yi don zaburarwa duk babu laifi sawa'un da larabci ne ko da hausa ne ko da turanci inda ba ta kunshi wannan abun ba to babu laifi a ciki da haka kamar yadda yi zo kamar magana ce abu mai kyanta mai kyau mara kyau kuma mara kyau ce ba ta da amfani wannan a takaice ke kamar yadda na faɗa har yanzu muna cikin suratul zumar a jiya mun tsaya kan aya ta 26 insha Allah ta'ala ayo za mu tashi kan aya ta 27 bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوض لعلهم يتقون نعم Allah ya ce wa laqad darabna lin-nasi fi hadha al min kulli masalin hakika mun buga wa mutane kowane irin misali fi hadha al a cikin wannan al-qur'ani la'allahum yatazakkarun dan su azantu. qur'anan arabiyyan abin karantawa ne da larabci ghayra zai wajen ba wanda yake da karkata ba la'allahum yattaqun ko sa samu takawa sa ji tsoron Allah sa kiyaye dokokin Allah Allah madaukakin sarki a wannan aya yana bayani irin yadda ya bayyana Alƙur'ani, ya fito da komai daki daki ya zama filla filla babu wani abin da yake koyayye a ciki sai ga wanda bai yi karatu ba ko kuma bai bincika ba Allah yana faɗa cewa wa laqad darabna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli masalin mun buga wa mutane a cikin wannan alkur'ani kowane irin misali min kulli masalin ana suka ce kowane irin misali wanda ake bukata ma'ana misalin inda ake bukatar misali Allah ya buga ya ambata ya kawo wanda ce muke karanta alkur'ani zai ga wannan ko kwana biyu bai ma muka wuce irin yadda Allah ya buga mana misali na rayuwar duniya da saukar ruwa kaga misali ne Allah ya buga ne yadda ƙasa take a bushe ruwa zai sauka idan ruwa ya sauka ƙasa ta rayu shuka ta fito a a ta zama mai ban ƙari da duk wanda ya ganta daga baya kuma a wayi gari ta zo ta zama sai kasashiya ta bushe wannan shuka ta lalace ta zama diddiga ilamu anna anna marhayatud dunya la'ibun wa lahun وزيلة وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هضاما to wannan misalai suna nan da yawa a cikin alkur'ani da Allah maɗaukakin sarki ya buga don ma'ana mutane su fahimta dan mutane su gane wannan ya nuna muhimmancin ba da misali yayin da ake bayani tunda daga alƙur'ani ya kunshi irin waɗannan misalai ta yadda mutum zai fahimta kuma ya gane duk wanda zai tsaya ya saurara ya kuma bada hankali to babu shakka zai fahimci abinda alƙur'ani ya zo da shi to ana Allah yana cewa mun buga waɗannan misalai na duk abin da ya kamata a buga misali na la ya tazakaro ko sa wa azantu dan mutane su azantu su wa'azantu domin misali yana kusanto da ma'ana in aka buga misali to yana kusanto da ma'ana ga wanda yake sauraro Allah yake cewa al amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa al-'alimun waɗannan misalai ne da muke ba da su ga mutane muke wa mutane su amma ba mai hankalta sai waɗanda suke masu hankali ko wanda suke masana wanda ya tsaya ya saurara ya kuma mai da hankali to zai gane babu wani abin da yake koyayye a ciki قومي الله يبيان في في الله بالله يلا في قرآن عربية أجن كرتا وشيني معنى قرآن ومعنى شو أن القرآن إذا الله يبقى مثالي با وانا أبني أجن كرتا واني عربيا واني إكينا نلا ربسي قرآني بلا ربا لتابيني إذا لا ربسي الله يبقى الدشي ميت ألا يبقى إنا أنزلنا قرآنا عربيا لعلكم تعقلون إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لسان الذي يلحدون إليه أعجل وهذا لسان عربي مبين أورا إذا دام أن لا يبين على القرآن بلا ردي دون ديك سوية في إنشاء القرآن سوية كرنت لا ربتي يقول لا ربتي يهي لا ربتي بربدن فهمت الزجا لا ربتي دفلي وصف بربدن يتا زي جبلاغا القرآن لفصاحة القرآن يتا القرآن يزمزا غربادو يتا كسنتي وشي دلا ربتي كما غالا رباوانا to haka Allah ya sanya wannan alkur'ani ya zan balarabe wanda yana nuna mana fifikon yaren larabci akan sauran yaruka na duniya yaren larabci lugar arabiya ba muna maganar larabawa ba in ana maganar jinsin mutane to jinsin larabawa shine gaba dan daga nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito in an yi maganar jinsi kuma ba maganar daidaiku ba a daidaiku mutane za su iya samun mutumin da yake baki ya fi balarabe falala a gurin Allah domin inna akramakum inda Allah ya atsaku amma ana magana jinsi ce a jinsin mutane da larabawa da hausawa da turawa da sauran jinsina wanne ya fi falala shi a ce jinsin larabawa saboda mai saboda shi Allah ya zaba ya fito da annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki in ana magana kuma yare to larabci ko ba komai alkur'ani balarabe ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama balarabe ne wanda ya sa a shekul islam ibn taimiyya cikin littafinsa iqtida ustirat mustaqim ya kama ganin malamai kan maganar larabci da falalin larabci da ba wasu malamai suna ganin duk wanda zai fifi da wani yare akan larabci kuma yana matsayin shi na musulmi to wannan alama ce ta munafinci ma'ana ya fifi da wani yare akan larabci dole ka ji cewa larabcin da yana da falala yana da daraja yana da girma saboda mai saboda yare ne da alkur'ani to Allah ya zafi wannan yare ya saukar da alkur'ani da shi lamarin Allah kuma ba a cewa wa me Allah abin da ya so yake yi abin da ya gada ma fa'alun lima yuri Allah yana aikata abin da yake so kamar yadda Allah ya zaɓi manzon Allah cikin mutane gaba ɗaya ya zafi garin Makka cikin garuruwa gaba ɗaya ya zafi Ka'aba cikin duka ɗakuna da masallaci na Allah masallacin harami ya fi kowanne masallacin Ka'aba sai masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai masallacin baitul maqdis kaga wannan zabe ne na Allah ya zabi watan Ramadan cikin watanni ya fifita shi saukar da Alqur'ani a ciki Allah madaukakin sarki haka abuwa daban-daban a cikin littafin da ya saukar ya zabi Alqur'ani ya zama dai ya rike sauran littattafai gaba daya ya zama sama da su to wannan kuma Allah yana yi ne abin da ya ga dama wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ubangijinka yana halittar abin da yake kuma ya zaba annabci zabe ne daga Allah ba wai kokari bane ba wai ibadan mutum bane da yadda zai kusanci Allah zai sa ya zama annabi a'a zaɓe ne na Allah Allah yana zaba ne a cikin bayi to duka wannan zai sa mutum ba zai ce dambe ba haka Allah ya tsara to wannan alqur'ani arabiyyan balarabi fadar cewa alqur'ani balarabi ne ana ƙara gaya musu cewa qur'anin nan da ya larabci da haka in kuna tunanin manzon Allah ya kirkire shi to kuma ku zo da shi ku zo da irin shi wanda kuma ba su iya yi ba ba su iya amsa wannan qalu bale ba sai Allah ya ce ghaira zai waje babu karkata a cikin shi ma'ana alqur'ani a miƙe shi in ka bi shi zai tsira da kai ta marki madaidaici in ka ɗauki umarnin alqur'ani za ga umarni ne kyawawa ka ɗauki abin da alqur'ani ya hana abuwa ne wanda sun cancanta a hana abuwa ne marasa kyau in ka ɗauki misalai da Allah ya magana za ga kyawawa ne komai dai da Allah ya faɗa a cikin wannan alqur'ani ghaira zai waje babu karkata a ciki babu wani dorudo a ciki bal huwa bayanun wa wuduhun wa burhan bayani ne sannan a bayyane shi kuma hujja ne Allah ya sanya shi haka ne ya saukar da shi a bayyane da larabci babu karkata la'allahum yattaqun ko sa ji tsoron Allah ko sa kiyaye dokokin Allah su yi abinda Allah ya umarni a cikin umarni su bar abinda Allah ya hana wanda ce Allah wanda Allah madaukakin sarki ya ce a bari da haka da waɗannan ayoyi guda biyu za mu fahimci girma da daraja ta alkur'ani kuma da yadda Allah ya saukar da shi kuma Allah ya bayanin abubuwa a cikin shi filla-filla sannan a wannan da wannan aya za mu fahimci falala ta yaren larabci cewa yare ne da yake yana da falala Allah ya saukar da alkur'ani da shi kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallama balarabe sai Allah ya ya buga mana misali tunda Allah ya ce wa laqad zarabna lin nasi fi hadha alqur'ani min kulli masalin to ga misalin nan irin misalan da Allah yake bayarwa sai Allah ya ce ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون الله يشهد ضرب الله مثلا الله يعبد مثال رجلا نوان متن الله يعبد مثالي دوان متن فيه شركاء شي نمتن من bawa bawa ne kuma na mutane abokan tarayya daban-daban mutashaki suna masu munanan ɗabi'u masu munanan halaye wa rajulan da kuma wani mutum salaman li rajulin shi kuma ya zama na mutum ne guda ɗaya bawa ne na mutum ɗaya tak baya karɓar umarni da gurin mutane daban kuma kuma wanda yake karkashin shi mutum ne mai kyawawan halaye hal yastawiya ni masala yanzu waɗannan biyan za su yi daidai wajen kwanciyar hankali da samun nutsuwa a misali ba za su yi daidai ba sai Allah ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah abin bauta bal aktsaruhum la ya'lamun sai dai mafi yawancin su sani ba wannan aya misali ne na Allah yake zuwa mana na mumini mai imani da Allah mai kadaita Allah da bauta da kuma kafiri mushriki wanda yake bauta wa ababen bauta daban-daban sai Allah ya buga misali ke yadda za gane nutsuwarku da kwanciyar hankalinku sai Allah ya ce misali ga wani mutum rajulan fihi shuraka mutum ne namiji amma bawa ne da kuma na abokan tarayya daban-daban shuraka abokan tarayya wannan ya mallaki wani bangare nashi wancan ya mallaki wani bangare nashi wancan ya mallaki wani bangare nashi shuraka mutashaki suna masu munanan halaye mana marasa haƙuri marasa kyawawan halaye sannan masu yawan mutu da juna shine mutashaki suna ga munanan halaye ga idan wancan ya ce zo sai wannan ya ce karka zo karka je wanda ya ce buɗe wancan ya ce rufe haka suke umarni kuma shi kuma bawan yana so ya yarda da kowanne daga cikin wannan ya yarda da shi kai ya bata masa rai tunda gidan shi wannan ba yarda da shi kai ya bata masa rai wannan ba yarda da shi shi yana kokarin ya faranta musu duka su kuma mutane ne da masu ma'ana kece ku ce da juna da saba wa juna da munanan ɗabi'u kowanne kuma yana ba shi umarni to irin wannan mutumi shine wani mushriki shine mai bautar Allah mai bautar wani Allah haka yake wanda yake bautawa alloli daban-daban to kaga yana kokarin ne zai yarda da duka waɗannan allolin to duk waɗannan ababen da ake bauta ba lallai da wanda yake so bai zama wannan shi yake so tunda ba abu ɗaya bane da haka kokarin da shi su ya yadda kowa to ba zai taɓa zama lafiya ba sai dai dole ya karkata ya abinda wani yake so a lokacin da wani baya so ko kuma duk gaba ɗaya ya ɓata musu rai ko ya gyara wa ɗaya ya bata sauran ko kuma ya bata sauran ya gyara ɗaya da haka dai shi zai zama da'iman kuma zai zama da'ima cikin cikin cikin ma'ana garari cikin rudani domin zai rasa mai zai yi wancan yana son kaza wanda yana son kaza to haka wanda yake shirka yake kullum za tare shi cikin ɗimuwa yake kullum yana cikin abin da ba daidai ba yau ya wannan gobe ya shiga can jibi ya fada can sai Allah ce wa rajulan salama rajulin da kuma misali na mumini wanda gaba daya mai kauye shi ga mutum ɗaya ne kuma mutum ɗaya din nan mai kyakkyawan ɗabi'a to sai Allah ya ce hal yastawiyani masala shin za su yi daidai ai la yastawi haza wa haza wannan da wannan ba za su yi daidai ba kazalika la yastawi al-mushriku alladhi ya'budu alihatan ma Allah haka nan mushrikin da yake bauta wasu alloli tare da Allah wal mu'min da mu'mini al-mukhlis wanda yake da ikhlas yake tsantsanta ibada yake tace ibada zai la ya'budu illa Allah wanda baya bauta kowa sai Allah wahdahu hula sharika la ba ina haza min haza ya zaka hada wannan da wancan wannan ayat tana nuna kullun shi mumini yana samun nutsuwa domin ya fuskantar da lamarin shi guri ɗaya ne baya tawakkali sai ga Allah baya nema sai ga Allah baya bauta wa kowa sai Allah baya roƙon kowa sai Allah to kaga kenan gaba ɗaya tawakkalin shi guri ɗaya ne inda ya fuskanta guri ɗaya ne to nutsuwar shi guri ɗaya amma wanda yake mai shirka to za ka tarar kullum yana yana nan yana nan yana nan yana nan hatta mutanen da wajen biyayya su tsantsanta manzan Allah da biyayya ba suna biyayya ga manzan Allah kuma suna biyayya ga wasu haka za ka sami kullum cikin rudani ga hadisi ya ce kaza to amma zai ga to ai wani kuma kaza ya ce to bari ya bi wani gobe kuma kila ya ga abin da ya zo a hadisin ya fi masa sauki kuma ya a gawa ne ya ce kaza saboda bai tsantsanta biyayya ba amma mumini da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kadai yake koyi da shi to idan wani ya saba wa manzo Allah sai ya bar shi sai ya zo na manzon Allah ne da haka har kullum dai ni zani shi bai me Allah ya ce ni manzon Allah ya ce idan wani ya faɗi magana ta saba ta Allah ta manzon sai ya bar mai kayan shi idan ya faɗa shi ta kuskure kun ga ba zargi a kan shi kuskure ne ba zai bi kan kuskure ba in ma da gangan yayi ya zai rike gangan shi ba zai bi a kai ba amma wanda ba haka yake ba to sai ga yau kamo nan gobe ya kamo nan jibi ya kamo nan da haka kullum yana cikin kame kame ba za su taɓa yin daidai ba to wannan misali ne da Allah ya buga wa mutane shi sa Allah ya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki domin me abin da yake bayyananne a fili bal aktaruhum la yaqilu la ya'lamun sai dai mafi yawancin san haka ba mafi yawancin masu shirka ba su gane cewa ma nutsuwa tana cikin bin Allah bin Allah shi kadai da kadai ta Allah da bauta nutsuwa tana cikin nan duk inda mutum ya koma ya kama ba zai samu nutsuwa ba kamar idan ya mai da lamarin shi zuwa ga Allah madaukakin sarki to sai ya samu nutsuwa ya samu kwanciyar hankali ba zai shiga cikin damuwa da kame kame ba sai Allah ya ce ni innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum takhtasun sai Allah ya ce innaka mayyitun hakika kai matashi wa innahum mayitun kuma matattu ne thumma innakum yawmal qiyamah sannan ku ranar tashin alkiyama inda rabbikum a wajen ku ta tasimun za ku yi husuma za a dawo da abin da kuke na jayayya a kai kuma a yi hukunci wannan aya aya ce da take yanke cewa babu wanda zai dawwama a wannan rayuwa da haka in ma ka ji Allah shi kadai ka kade tashi da bauta ka mutu ka samu kyakkyawan sakamako in ma kuma ka ƙi wa Allah ka kauce to dai ba za ka dawwama ba za ka koma zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma Allah madaukakin sarki zai saka wa kowa abin da ya aikata mutuwa hakika ce da ba mai inkarin ta domin wani abu ne da yake waki, wani abu ne da yake aikace ga shi nan ana gani ba wanda zai ce babu ita ba wanda zai ita sai dai kurin inda ake bambanta shi mumin yana da imanin da cewa in an mutu ba shi kenan ba shi game da aya ce summa innakum sannan idan kun mutu inda rabbikum summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum tahtasimun to mu'min ya yi imani da wannan shi ko wanda bai imani ba wanda ba mu'mini ba to shi zai zama zai iya akwai masu ganin an mutu shi kenan kullum rayuwa ta kare shi kenan ba wani abin da zai biyo baya wanda mai wannan tunani yana nuna kenan rayuwa ba ta da wata ma'ana idan an ce idan an mutu shikenan magana ta kare duk wanda aka binne shikenan an binne shi ba magana azaba ba magana ni'ima ba magana tashi ba magana hisabi ba magana aljanna ba magana wuta kurin shikenan an binne mutum an binne za a ta rayuwa ne haka to me ma'anar rayuwa sai ka ga to me ma'anar a ce wannan na kwarai ne wannan azzalimi ne me ma'anar kirki kirki da mutum yake yi me ma'anar rashin kirki me ma'anar bauta duk zai zama waɗannan abuwa guda biyu masu kishiyantar juna ba su da ma'ana in aka ce ba hisabi da an mutu shi kenan ba wani gida da mutum zai zauna idan ya mutu shi kenan in yi illa a ya na duniya na mutu wa nahya wa ma yi na illa da idan haka rayuwa take to me amfanin mutum zama mutumin kirki babu to kuma idan ya zama zalimi me me me amfanin sai zama rayuwar gaba ɗaya ba ta da wani zauki ba ta da wata ma'ana to shi yasa za ga hatta addinai na wanda ba na gaskiya ba suna tona mabiyar su cewa an mutu akwai sakamako da in ba haka ba to me zai kaya addini idan an zo mai da addini an ce yi kaza ya bar kaza abin bauta ne ya hana to idan ya zama abin bautan nan ba zai ba da sakamako ba to me yasa shi zai ga abin bauta to da haka dole sai sun hada da wannan shi yasa ba rikitacce ba wanda yake kuma mara hankali irin wanda yake cewa babu Allah kullum haka ake rayuwa to sai ka tambaye shi me ma'anar ka zan mutumin kirki me ma'anar ka da kai zalunci me yasa kai yanzu da kace ba Allah me yasa ba mu ga kana sata ba me yasa ba mu ga kana kika ba me yasa ba mu ga kana zalunci ba duk ba ka wadanda abuwa me yasa ka so idan ba ba Allah ba wani sakamako to me yasa kai ka kame kanka daga kaje kai abin da ga dama ba kai ma kanka ba ka nutsu kai abin da ga dama ba to don haka babu rashin hankali irin ga wanda yake mota wani Allah madaukakin sarki to a wannan ayar sai Allah ya tabbatar da cewa duk wani wanda yake mai rai zai mutu innaka mayyitun sai aka fara ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka anan idan ma kuna ganin kamar ba za a tashi ba ko ba za a mutu ba to Allah ya tabbatar wa da annabi shi ma manzo Allah zai bar duniya mayyit ba zai ba zai dawwama a wannan rayuwa ba kamar yadda Allah ce wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu shakirin Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba kowa bane face manzo qad khalat min qablihi ar-rusul gabanin shi manzanni sun wuce a fahim mata yanzu idan ya mutu a kutila ko a kashe shi in qalabtum ala aqabikum sai ku juya haka Allah ya nuna cewa manzan Allah zai fi zai ɗayan biyu ko dai ya zama ya yi wa wafati ko kuma ya zama an kashe kamar yadda aka kashe wasu annabawa to dukan kowanne ya faru Allah baya bukatar ku bada baya baya bukatar ku juya ku tsaya akan abin da manzon Allah ya zo da shi shi yasa Allah ya ce karshen ayar Allah ya ce wa man yanqalib ala aqibai duk wanda ya juya baya ya koma kan diga digan shi falan yadarra Allah shay'a ba zai fitar da Allah komai ba wa sayyidi Allahu shakirina Allah zai takan yawa masu godiya su ne wanda suka tsaya kan abin da manzo Allah yake kai to da haka wannan aya sai ta nuna manzon Allah zai ba duniya sai Allah ce wa inna hukuma waɗannan da suke jayayya da kai suka ce imani mai na matattu ne su ma matattu ne ba wanda zai dawwama a ciki to ku da haka ne gwara masu su tsaya su bi Allah madaukakin sarki don ba wanda zai da wama a wannan rayuwa wannan aya tana cikin ayoyin da sai sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda ya kama hujja da ita wajen tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar wannan duniya lokacin da manzon Allah ya bar duniya yayi wafati a sayyidina abubakar baya kusa yana wani gidan shi a wata unguwa da ake kira Aston yanzu ana kiran area unguwar Al-Awali ga fito daga masallaci inda ake kallo a yi sallah ko da ake kallo a madina to in ka daga inda neman yake kallo ka miƙe ka tsallaka titi ka bi gefen makabartar baƙi ka tsallaka ka wuce can to zaka je unguwar awali to wannan unguwar sai jira abubakar yake lokacin da maza Allah ya bar duniya sai sahabbai suka samu rudewa saboda girman abu girman abu sai jira umar yana ɗaya daga cikin wanda suka ce manzan Allah bai bar duniya ba har ma yana sha duk wanda ya ce ya bar duniya sai yana kare shi saboda ya rudi girman abin shi sa manzan Allah yake cewa duk wanda aka same shi da wata musiba to ya kina musibar bari na ce ba wata musiba da ta samu mini da tafi wannan girma Anas dan Malik Allah ya tsara masa yarda shi da manzan Allah ya zo Madina ya shigo garin Madina sai komai ya haske ce ran da manzo Allah ya bar duniya shi muka ga komai ya mana dubu a idan don haka sai jira abakar da ya zo sai ya shige ya je daki da manzo Allah ke kwance dakin nana Aisha Allah ya tsara mata yarda sai ya bude mai yaji ya sumbaci annabi sallallahu alaihi wasallam ai ce kifta da mai hayy wahayi wahayi ya rasulullah kana kan shi a rayuwa ko ba ka rayuwa rasulullah sannan sai ya fito masallaci ce kowa ya saurara cikin ayat da ya kama hujja da ita akwai wannan aya innaka mayyitun wa innahum mayyitun da waccan aya da muka ja cikin suratu ali imran wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul sai nan yace fa man kana ya'budu muhammadan fa inna muhammadan kalimat duk wanda yake bautawa manzan Allah ko manzan Allah ya bar duniya wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut duk wanda ko Allah yake bauta to Allah yana nan kuma Allah baya mutuwa dan haka sai da umar sai ya dawo hayyacin shi sai suke jin kamar ayan ma yanzu aka saukar da ita to wannan aya tana tabbatar da cewa ba wanda zai rayu domin in maza Allah zai bar duniya to waye kuma zai rage a duniya da wani zai wama a duniya da sai a bar annabi sallallahu alaihi wasallam to amma tsarin da Allah ya tsarin halitta shi wama a duniya ma wahala wahala duk da muna gudun mutuwa muna tsoron ta to amma in shekaru suka tafi to mutum ya tafi ya tsufa kuma zai fi tsufan da zai zama wahala ga wanda yake tare da shi kuma wahala karan kashi dan hankali yana gushewa a waye gari mutum ba ya yin komai kuma hankalin shi ya tafi Shi ne irin tsufa da annabi sallallahu alaihi wasallama yake addu'a kada Allah yana neman tsarin Allah daga irin wannan tsufa mutum ya fi tsufan da baya gane komai baya iya fahimtar komai kullum da ya gashi na a matsayin shi na mutum amma ba baya control mai daidai da bakin shi ba ya rike yawon bakin shi to kun ga wahala ne idan mutum ke irin wannan ya kai matsayi na wahala ba shi ya tashi zai iya zama komai bukata ta ya ta adam ta bawali da bayan gida sai dai ya anan ba kai shi ba to kaga duk yadda muke sai da neman tsawon rayuwa tsawon rayuwa wahala ne da haka shi yasa kullum shi manzo Allah ce sallallahu alaihi ya ce kada ka yanku yi burin mutuwa dan wata musiba ce saukan mai idan har zai yi ba makawa to yace Allah ka raya ni in rayuwa ita ce alkhairi Allah kuma ka karɓi rayuwa ta in karɓar rayuwa shi ne alkhairi to wannan shine abin da aka ɗora mumini a kai da haka ba wanda bai dawwama a wannan rayuwa sai Allah ya ce to bayan wannan mutuwa din ثم إنكم inda القيامة فنن قرى نتاشم القيامة عند ربكم أوجه za ku yi يوثومة ma'ana duk wani rikici da kuka yi a nan duniya to an je lahira za a dawo da shi don Allah ya hukunci a lokacin zai zama na za a dawo da shi don a yi hukunci a ba mai gaskiya gaskiya shi nan wasu da tafsiri sun yi ta kokarin su ce wannan aya tana nufin wane da wane amma magana mafi inganci ayar shamila ce ta game kowa ta game duk wasu masu jayayya a nan duniya ranar tashin alkiyama za a dawo da wannan husumar don Allah ya hisabi ya zo a cikin hadisi game da ibn abi hashim ya kawo daga ibn zubair yana cewa lokacin da wannan aya ta sauka sai az-zubair ibn awwam sahabin manzon Allah sai ce ya rasulullah atukarraru alaina al-khusuma yanzu husumar da muke tsakaninmu da jayayya da mutu da rikici likiti da muke yi za a dawo da shi qala sallallahu alaihi wasallama na'am sai manzo Allah shi za a dawo da shi a nan duniya kun yi rikici kuna tafiya kan hanya wanda ya ce ka taba ki ka ce baka taba kun yi rikici kila ma an yi zage zage an fata wa juna rai to ranar kiyama za a dawo da wannan sai a yi hukunci a gida ne kai da matarka kun yi rikici ka faɗa ta faɗa shi kenan an tafi za a dawo da wannan idan kun yafe wa juna to shi kenan kai ka yafe ita ta yafe ko ya yafe kai ka yafe to shikenan za a dada wannan kuma sai a ce to tunda kun yafe a juna shikenan idan ku an raba haka kowa yana cewa Allah nake so ya bi min na, ai na bar wa Allah to ranar kuma Allah zai dawo da wannan da haka lokacin da manzo Allah ya faɗi wannan sai Zubairu ya ce innal amra idan la shadid lalle lamarin mai tsanani ne idan zama duk hukumar da aka yi sai an dawo da ita ranar tashin alkiyama shi yasa ka kiyaye abin da wani zai ce ma Allah ya isa musamman abinda yake hakkin sani in mutum ya yi maka ba da haƙƙi ba Allah ba zai kama ka da wannan ba amma kaga wanda zaka cuta ya ce Allah ya isa to ba ya mai da lamarin zuwa ga Allah ne hasbi Allah kenan Allah ya isa min kuma Allah zai isa mai da sai Allah ya dawo da abin ranar tashin alkiyama sai kai da wani da wani kun yi kaza kai mai kaza kai kaza kai kaza da haka a lokacin sai ayi hisabi sai ayi husuma sannan a wata riwaya wanda Imam Ahmad ya rawaito lokacin da Allah ya ce summa la tus'alunna yawma idhan na na'im za a tambayi ku ranar tashin alkiyama dangane da ni'ima sai az ya ce ya rasulullah ayyu na'imin nus'alu an wace irin ni'ima ce za a tambaye mu a kanta? inna ma naimu al-aswadan mu ai ba mu da wata wani kayan jin daɗi daga at wal ma daga dabino sai ruwa sai manzo Allah ce amma inna zalika sayakun tabbas haka sai ya kasance ni'imar ma da kai shiga ciki ta jin daɗi ta ma sai Allah ya tambaye ka dangane da wannan da haka wanda ya ci abinci ya koshi ji daɗi ya gode wa Allah to ranar kiyama Allah zai tambaye shi ina ka samu kuɗin sayan abinci sannan da ka fi mai kai kaga wanda zai ci ya koshi kuma zai saba wa Allah kaga amsa za ta zama ta da kyau wanda zai ci ya gode wa Allah ya tashi ya sanna ya tashi ya karanta alqur'ani ya tashi tafi neman halal ya tashi kaza duk wannan sai an tambaye bayi dangane da wannan wata rana manzo Allah ya fito yana jin yunwa sallallahu alaihi wa sallama. yana fitowa sai game da sayyidina Abubakar shi ma yunwa ta fito da shi da sayyidina Umar shi ma yunwa ta fito da shi da suka haɗu hadisi suka tafi gidan wani sahabi da ake kira Abu Haisam Ibn Sayyihat suna zuwa suka karar baya gida manzo Allah ya ce ma iyalin shi ina yake ta ce ya tafi ɗibo mana ruwan sha don haka manzon Allah sallallahu alaihi sallama ya tsaya wannan bawon Allah yana da'awa cikin gaggawa ya je ka dabino kala kala ya aji kusan akwai dabino nau'i kala kala akwai rutsaf akwai kaza akwai kaza akwai kaza ya aji sannan ya tashi ta zai yanka dabba manzo Allah ce bi a hankali kada ka yanka wanda ake tasa. ya yanka aka dafa abinci aka aka ci abinci aka sha ruwa sai manzo Allah sallallahu alaihi ya yace musu kafin su tashi to sun su tusaluna yawma yau anin nayi sai an tambaye ko wannan mara da tashi kiyama manzo Allah ya ya ce wannan mutumi gobe ne su da gari ya waye yace manzo Allah ya bashi bawa yace to ina maka wasiki ka kyautata masa ina maka wasikin alkhairi dangane da shi da ya zo gida da bawa wanda zai dinga mai aiki ce manzo Allah ya bada bawa amma ya mun wasiki in kyautata mai sai da matar da mijin suka ce to ba wata kyautata da ta wuce mai yanta shi da haka mun yanta ka saboda Allah to mahallin shahid yadda manzon Allah ya tabbatar da cewa sai an tambaye su wannan wannan ni'ima din da haka duk wani mai hukuma ranar tashin alkiyama za a tambaye shi a wata riwaya manzon Allah ya ce za a maimaita abin da kuka yi na hukuma hatta yu'adda ila kulli bi haqqin haqqahu har duk wani mai haƙƙi a bashi haƙƙin shi ranar tashin alkiyama haka nan manzo Allah ya ga dabbobi suna karo da juna ce wa sahabin sa ka san me yasa suke karo da juna ce ban sani ba manzo Allah ya ce to ranar tashin alkiyama za a yi hukunci tsakanin wanda ta zalunci wata ba da wanda ba sai a yi mata kaho ta rama dabba nan. shi sa manzo Allah ya ce la tu'addun al-huquqa ila ahliha za ku mayar da haƙƙi zuwa ga ma'abota haƙƙin ranar tashin alkiyama da haka hatta dabbar da ta cinkuru wata ba da haƙƙi ba sai ta rama ƴar uwarta ta rama zai da cewa dabbobi ba takalifi a kansu ba a kallafa musu a nan akwai mummuna da wannan batu amma saboda cikar adalci saboda cikar adalci an gama wannan sai a ce kunu turaba ku zama turbaya Shi ne zai ce ya laita ni kuntu turaba to kaga ne ina kuma ga dan adam dan adam duk sai ya da wannan haƙƙin ranar tashin alkiyama za a dawo da kushi abinda aya take faɗa ana ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ذاك الهتومة أوجن أبنجنكم أبيو gaskiya جسيشي wanda bai da gaskiya kuma a bashi rashin gaskiya shi sai kuma abinda Allah ya hukunta gabawa to wannan yana nuna mana cewa ashe duk abinda muka yi a rayuwar nan idan mutum ya mutu ba karshen lamari kenan ba mutuwa ba ita ce karshen lamari ba Mashashi ne zuwa ga lamari na gaba isa akwai ibara da da yan jaridar laraba suke faɗa malamai suka ce su je da faɗa kuskure ne su ce wani ya mutu wa wa ƙarshen yi'a ila ku da akhir an kai shi zuwa makwancin shi na ƙarshe suka ce ba nan bane na kuma kabari ba shi ne makwanci na ƙarshe ba kabari shi farkon mataki ne na zuwa lahira in mutum ya gama zaman kabari kuma zai tashi tashi daga nan kuma za a yi sabi sannan ko wuta ko aljanna shi kabari rayuwa ce ta barzahu shi yasa suka ce rayuwa uku ce akwai rayuwar duniya wanda yanzu muke cikin ta akwai rayuwar barzahu wanda matattu suke cikin ta akwai kuma rayuwa bayan tashin alkiyama wanda ita ce dawwamammiya to kowace kuma akwai alaƙar ruhi da ita idan kana raye a duniya alaƙar ruhinka da jikinka alaƙa ce mai ƙarfi shi yasa yanzu an taɓa jikinka yi ka ji zafi an burtsile ka ka ji zafi in an yanke ka ka ji zafi dan abin da za a yi wai gangan jikinka za ka ji zafi a tare da kai to yayin da mutum ya mutu kuma ya tafi kabari to kuma akwai alaƙa tsakanin ruhi da jiki amma alaƙar ba mai karfi ba ce shi yasa wanda ya mutu za ka iya yankan shi ba lallai ji zafin ba inda shari'a ta hana a zarta gawa amma ruhin kuma in ana azabta shi kuma shi ma har mai gangan jikin zai shi da haka azabar kabari da ni'ima in ruhi aka yi wa har jikin ma zai ji ko da babu jikin tunda akwai alaka to sannan kuma sai a koma rayuwa ta ta ta lahira sai kuma alaka ta sake hadewa gangan jiki da ruhi sai sa yan aljanna za a dawo da halittar su inna an sha ana hunna insha za a dawo da su sai sa aka ce aljanna ba su fa saboda akwai alaka tsakanin gangan jiki da ruhi da haka yanzu ana son ni'imar ta zama ni'ima ce ga gangan jikinka da ruhinka tsakanin zaman kabari jikin zai iya ratattakewa amma ni'imar tana nan ga ruhi ko ni'imar tana nan ko kuma kishiyar ni'imar tana nan garu yin amma a lahira ni'imar za ta tafi kuma tare da gangan jiki da wannan to duka wannan kowane gida kuma yana da hukunce hukuncen shi yana da tsare-tsaren shi a nan duniya gidan takalifi ne gidan aiki ne amma da zarar mutum ya mutu kuma maganar takalifi ta tsari zai ci gaba da samun lada idan ya yi aikin da zai ke samun lada yin sadakatun jariya ko waladin salihin ya lahu ko wani ilimi da ya bari ko wani abin alkhairi ko qur'ani da ya bari gado kamar yadda manzo Allah ya faɗa ko masallaci da ya gina ko wani abu kaga har yanzu dai ana ci gaba da samun ladabi da ana rayuwar barzahu amma an je lahira kuma nan ba magana aiki nan maganar hisabi ne da aiki da haka ita mutuwa ba ita bace karshen rayuwa ba ita bace kamar da anan da Allah ce innaka mayyitun wa innahum mayyitun sai ce summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taqtasimuna da haka mutum yayi aiki dan wannan lana, dan wannan lokaci da mutum zai je ya riska la dara lil mar'i ba'da al mawti yaskunuha illa allati kana qabla al mawti yabniha fa in banaha bi khairin saba maskanuhu wa in banaha bi sharrin khaba baniha mutum bai da wani gida da zai zauna idan ya gama wannan rayuwar sai wanda ya gina idan ya gina da alkhairi ya samu gurin zama na alkhairi in ya gina kishiyar wannan kuma ya samu kishiyar wannan da haka a ayar akwai tambihi da jan hankali da cewa mu sani ba da wama za mu a wannan rayuwa ba ba mu da wata riba illa jin Allah idan muka bi Allah muka kiyaye dokokin Allah to za mu samu kyakkyawan sakamako a wajen Allah sai Allah ya ce فمن أظلم ممن من كذب على الله وكذب بالسجن إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين الله شيء فمن أظلم to yanzu wa ya fi zalunci ma'ana babu wani wanda ya fi zalunci mimman kazaba ala Allah fiye da wanda ya wa Allah ƙarya wa kazzaba bi ya kuma gaskata da gaskiya a ja'ahu yayin da gaskiya ta zo masa alaysa fi jahannama maswan lil kafirin yanzu a cikin wutar jahannama babu makoma babu mazauna ga wanda suke kafirai wannan aya kuma ubangiji yana nuna mana cewa waɗannan mushrikai da suka bauta wani Allah suka kirkiri ƙarya suka ce waɗannan ababen bauta za mu bauta mu su kai mu zuwa ga Allah suka haɗa bautar Allah da wani sannan suka ma ɗauki wani abin bauta suka ce dan Allah ne kamar yadda nasara suka faɗa yahudu suka faɗa mushrikai suka ce mala'iku yayin Allah ne to waɗannan ba azzalime ke da irin wannan faman azlamu mimman kazaba ala Allah ba waye ya fi zalunci je da wanda yi wa Allah ƙarya Allah bai ce abu bai ce Allah ya ce Allah bai hana abu bai ce Allah ya hana shi yasa irin waɗannan ayoyi suna gwada haɗarin hatta tafsiri na littafin Allah da wanda yake bai sani ba kuma bai karanta ba kuma bai koya ba to wanda yana sa kai cikin hadari domin yayin da yazo ce Allah ya ce to bai yana cewa Allah ya ce in ba Allah bai faɗa bai wa Allah kariya ko ba azalimi kamar wannan kamar yadda Allah ya faɗa a nan ko wanda zai zo ya bayyana hukunce hukunce ya ce kaza halal ne kaza haram ne kaza daidai ne kaza ba daidai alhali ba da ilimi ba shi ma wannan yayi wa Allah kariya kuma a duk laifuka to wa Allah ƙarya shi ne ko doduwar laifi domin a ta shirka tana fitowa daga yi wa Allah ƙarya shi da Allah ya jera ta zunubi sai ya faɗi wa Allah ƙarya alƙawlu ala lahi bila ilmi shi ne mataki na kododuwa qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal isma wal baghy bi ghayri al haqq wa an tushriku Malam ma lam tunzil bihi sultana sai ce wa an taqulu ala lahi ma la ta'lamun shi sa abu ne mai girma tafsirin littafin Allah abu ne mai girman gaske yana buƙatar takasansa yana buƙatar lokaci yana buƙatar bibiya dole ne in ka karanta ayar ko da ka san ma'anarta da Hausa sai ka bibi ko mai malamai suka ce mai suka rubuta kuma sun yi wannan tafsiri dogaro da ilimin da suke da shi na alkur'ani da hadisan manzo Allah da maganganun malamai yayin da su suna fassara aya suna bayani ta suna hararo sauran ayoyi da sauran dalilai da sauran da abubuwan da ko da ba su ambace su a gurin ba akwai tafsirin da za ka ba zai kawo hadisi ba bayani yake to amma bayanin yana gina shi ne bisa wasu dalilai da hadisai da ya gani to dole sai ka koma ka karanta kuma ba a ilimi na addini a ilimi babu abin da ya fi qur'ani cikar ilimi in za ka karanta shi ka fahimce shi ka yi tafsirin shi ka gaya mutane to kana bukatar ilimin muka da dama ba ilimi ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba alal akalli ya zama kana da ido kana da ido abin da ya shafi ilimin larabci inda alƙur'ani ba larabe ne dole ka iya larabci daidai gwargwado ka san wannan kalmar kin da Hausa ke fassara me ma'anar ta da Hausa kaga wanda yana buƙatar ka koyi larabci ka san ƙa'idojin larabci ka ka ka koyi abin da ya shafi ilimin balaga sannan kuma ka koma bangaren abin da ya shafi hadisi dan alkur'ani da hadisi abuwa ne da suke tafiya tare sannan kuma ya zama kana da ido dangane da abin da ya shafi ta tarihi na musulunci abuwa da dama da dama da duk mai tafsiri yake bukatar ya sani to wannan aya akwai jan kunne akwai kashedi ga mutumin da zai zo ce Allah ya ce alhali Allah bai ce ba sanan zaka gane hadarin kuma masu kirkiro wasu ibadu su ce Allah ya ce ai kuma Allah bai faɗa ba to suna cikin hatsari suna cikin wanda da cewa Allah kariya kullum mutum ya zo ya ce ga wani salati idan ka yi kana da lada kaza amma ba ba aya ba hadisi to wannan ya ci cikin wanda da wa Allah kariya domin mai babu wani dalili da ya gwada haka da haka yi alqawlu ala lahi bila ilmi ko wanda zai ƙirƙiro wata ibada ya dole mutane a kai suna yi akwai wasu abubuwa da za ga wasu suna yi sai ka ga kamar nishadi suke ba wasu akwai irin waɗannan ko a irin tiktok kana bi sai ya ga mutum wai shi dan hakika ne sai ya zauna ya dinga cewa ai kun ga wani dan nan da ya kaza ai Allah madaukakin sarki ai ya ce kaza ai Allah ya mai kaza yana fadar abubuwa masu girma amma shi ko a jikin shi kuma mutane suna ganin birge su yake yana yin nishadi amma kuma zirigi ne mai girma domin yana danganta Allah abin da Allah bai faɗa ba ko ya ɗauki wani abu ya ke dangana ga malaminsa ce ai an an tashi alkiyama ba ai Allah zai cewa shi rije aljanna shi ya ce ai shi ba san aljanna ai shi kaza ne yana fada shi yana ganin abu ne mai sauki amma a gurin Allah abu ne mai girma domin ƙarya yake wa Allah to di yana cikin abin da yake mai hatsari kirkiro bauta a ɗora mutane kan wani tafarki a ce mutane su tafi a kai di yana cikin yi wa Allah ƙarya to Allah ya ce ba wanda ya fi zalunci min man kaza ba ala wanda yi wa Allah ƙarya wa kazzaba bi sidqi kuma ya karyata da gaskiya ce manzo Allah ya ce ce bai yadda ba Allah ya ce yayi watsi da wannan kamar yanzu irin waɗanda suke dora mutane cewa wai a bai alkur'ani kaɗai ba ruwan su da hadisi to a fili kwana hadisi ya shiga ciki wanda zai karyata da abin da manzan Allah ya faɗa da abin da manzan Allah ya zo da shi shi ma ya shiga ciki domin hadisi wahayi ne Allah yake wa annabi sallallahu alaihi wasallama dan saboda mai manzon Allah ma ya tiko ma ya tiko anil hawa in huwa illa wahyu yuha haka in ka bi alqur'ani dai inda Allah ya magana hadisi zaga an saukar da alkitaba wal hikma alkitabu wal hikma hikma din shine abinda manzon Allah yake faɗa na sunna kamar da imamu Shafi'i ya masa to shi ma wanda zai karyata hadisi ba da ilimi ba da ka haka kullum kamar yanzu wata ɗabi'a da mutane suka ɗauka kuna an faɗa hadisi sai mutum ce ban yadda da shi ba haka kullum ba ba da ilimi ba inda da haka ake karyata hadisai da haka ilimin bai kawo ba ai ba in kana so ka ci hadisi ba ka yadda da shi ba sai ka ji hanyar da malamai suka dora wannan hadisi bai inganta ba saboda dalili kaza da kaza da kaza hanya ta ilimi da malamai suka faɗa amma in ba wannan ba kurin da kato kana cikin haɗari babba domin me domin ƙaryata gaskiya ne ƙaryata abin da ya zo na gaskiya ne to Allah ya ce ba azzalimi fiye da wannan sai Allah ya ce alaysa fi jahannama maswal lil kafirin yanzu a cikin wutar jahannama babu makoma babu mazauni ga wanda yake kafiri sai wanda ya aikin kafirai ne yi Allah ƙarya aikin kafirai ne karyata abin da ya zo na gaskiya ƙaryata alqur'ani ƙaryata sunnar annabi sallallahu alaihi wa wannan aiki ne na kafirai dan gashi ayar Allah ya cike da cewa yanzu a jahannama ba gurin zama ga waɗanda suke ba makoma ga wanda suke kafirai ma'ana masu yin irin wannan aiki din da haka a cikin wannan aya akwai tsoratarwa ga jingina wa Allah a bisa bai faɗa ba tsoratarwa ga fassara da yin bayanin abin da Allah yake rigi da annabi sallallahu alaihi wasallama yake ya sa malamai suke ta tsawatarwa suke ta jan hankali suke ta nusarwa da cewa mutum ya kiyaye sai Allah ya ce kuma alhali Allah bai faɗa ba sai da na bakar an tambaye shi wata kalma cikin alkur'ani ya ce wace sama ce za ta lullube ni wace ƙasa ce za ta iya ɗauka na in na faɗa in na faɗa ba dangane da Allah ba da ilimi ba haka nan gida Umar haka nan manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin abin da yake zata da hankali yadda ilimin addini ya arha ya zama kowa ganin shi yake yi ai zai ke shiga cikin shukur da wanda ya dace da wanda bai dace ba da wanda zai ke kamanta da wanda ba zai ke kamanta ba kowa shiga yake yi har ya zamana kai ka ci wata dabba shi ramin biya kai ta kasuwa wanda duk wanda yake dan guntun gudun shi ma sai zai taya da faddara lin tajrisi kullu muhawwis balid tasamma bil faqih al mudarris fa huqqa li ahli al ilm an yatamassalu bi bayt qadim sha'a fi kulli majlis laqad hazala hatta bada min uzaliha kulaha wa hatta samaha kullu muflis to wannan yana cikin abin da yake da tada hankali yanzu a ramadan din abin da zai baka tsoro a cikin wannan azumin cikin abin da zai ba ka tsoro sai ka ga ƙaramin ɗalibi ƙarami bi ma'anar kalima amma yana yin tafiri uku hudu a rana ɗaya tafiri uku hudu a rana ɗaya yayi da safi yayi da yamma yayi da daddare yana ganin shi ya isa amma duk wanda ya san da yayi ya yayi littafin Allah to kullum cikin damuwa damuwa yake haka sai zai yi tafsiri saboda sai ka ga cewa yaushe ma kake da lokacin da za ka yi muraja yanzu mutumin da zai tafsiri da safe ya yi da yamma ya yi da daddare yaushe yake iya bita ya nazari sai dai ya zo kira ya fassara bakin kuma ya shiga ta sha kama kame banda waɗannan mafi munin takaicin akwai waɗanda za ka ji su har aka baban rediyo za ka ji an sanya mace ko namiji yana tafsiri amma bai iya jan ayar ayar ba ta jayuwa daidai ayar ba ya iya ja daidai ko ba ta iya ja daidai kuma a haka take fasa tana yin tafsiri to kaga irin wannan hatsari ne babba hatsari ne mai girma domin mai littafin Allah ne ba wani littafi sama da alkur'ani kuma zancen Allah ne cewa kake Allah ya ce kaza manzo Allah ko mai magana da yawon shugaban kasa ko gwamna ai yana taka tsantsan da abin da zai faɗa sai ya duba ya tashi kai ya mana abin da za a zuwa ce ba haka bane to balantana ta'ala Allah an zalika uluwan kabira balantana kuma zancen Allah ka lokaci ga abinda Allah yake nufi ga abinda da manzo Allah yake to dole ne ƙananan ɗaliban ilimi yi wa kanmu faɗa in har za ka yi tafsiri to ka tabbata kana da ahaliya cancantar ka yi kuma kana da lokacin da za ka bayar na kai nazari mafi karanci za ka zauna ka fassara alkur'ani mafi karanci a talauce ka duba littafin tafsiri guda goma wannan a talauce kenan amma in da lokaci to kamata ya yi ka ba kanka lokaci mai yawa kai ta nazari gabanin ka zo ka ce Allah ya ce manzo Allah ya ce to amma wannan sai ga wasu musauki wannan komai ba kamar ma shi fi komai sauki shi wani magani ke adi ai abu ne adi kurin ba wani abu ne mai wahala wanda wannan kuskure ne Allah ya kare Allah madaukakin sarki da dacen da waɗanda ba su da lafiya Allah ka ba su lafiya ko kuma Allah ka kare mu da lafiya waɗanda suke da bukatu daban-daban a cikin mu Allah ya biya kowa bukatun shi Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka sanya albarka a cikin rayuwar mu Allah ka tashi mu tare da annaba da siddiqai da shuhidan bayi Allah ka cikan magabatan mu ka gafarta mu zunubanmu ka gafarta mu kai musu rahma ya Allah Allah ka gafarta mana zunuban gaba daya Allah mana zunubanmu gaba daya Allah ka yafe mana kurakuran mu abinda muka karanta na dai Allah ka ba mu lada wanda ya zama kuskure ne Allah ka yafe mana ka ba mu ikon gyarawa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin